وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آه يوم ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai tsaye duba da lokaci a wannan mawuzo'in yana ɗauke da muƙaddima da kuma gaɓoɓi guda uku bayan muƙaddima abu na farko muƙaddima ta kunshi faɗakarwa da kuma jawo hankali gane da matsayin shari'ar musulunci da kuma ƙimar shari'ar musulunci gane da al'umma gabaci ɗaya. Sannan abu na biyu shi ne jawo hankali da kuma faɗakarwa gane da mahimmancin wannan maudu'in. Sannan abu na uku a muƙaddimar shi ne bayanin waɗansu ƙa'idoji wanda za su zama kaman ƙa'ida amma dangane da abin da ya shafi haƙoƙi na zamantakewar aure ga baki ɗaya ɓangaren ma'auratan su a junansu ga baki ɗaya. Kamar yadda muka sani, shari'ar musulunci shari'a ce wadda take ɗauke da wasu sifofi guda uku muhimmai. Sifa ta farko shi ne sifar kamala. shari'a ce wadda take cikakkiya babu na ƙasa a cikinta ko kaɗan ba ta buƙatar a zo mata da wani abu wanda za a ƙara mata a kanta haka kuma ba ta buƙatar wani abu wanda za a zo a rage a cikinta da haka shari'a ce wadda take cikakkiya kammalalliya abu na biyu shari'a ce wadda take bayyananniya an riga an yi bayanin ta an isar da ita gaba ɗaya babu wani abu wanda ya rage wanda ba a isar da shi na shari'ar musulunci ba sannan abu na uku shari'a ce wadda take tsararriya babu kuskure a cikinta da haka waɗannan abubuwan guda uku gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya yi mana bayani a kansu a cikin alƙur'ani gaba ta farko cewa shari'a ce kammalalliya Allah maɗaukacin sarki ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce a yau na cika muku addininku sannan na cika muku ni'imata na yardar muku musulunci ya zama shine addini da haka shari'a ce wanda take cikakkiya babu na ƙasa a cikinta sannan a ɓangaren isar da saƙon kuma da cewa an isar da shi haƙiƙanin isarwa ba a samu tawaya a wurin isarwa ba shi ma Allah ya yi mana bayani akan wannan Allah yana cewa yana yaban annabawan shi da cewa allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba sune waɗanda suke isar da sakonnin Allah suna jin tsoron Allah shi kadai ba sa jin tsoron wani wanda ba Allah ba da haka tsoron wani baya sa su tauya wani abu na sako sannan tsoron wani baya sa su ki faɗan wani abu daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci su su isar da shi da haka manzon Allah ya isar da saƙon shari'ar musulunci cikakkiyar isarwa wadda babu wani abu wanda ba a isar ba a cikin shi wannan yasa hadisi ya zo sahihi a cikin sahih na al musulun. Muslim kamar yadda ya zo a hadisin Jabir hadisi wanda yake mai tsawo dangane da sifar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin lokacin da manzon Allah ya zo yin ba bayan al'umma sun taru sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa in awa antum tus'aluna anni yawmal qiyamah fama antum qa'ilun maza Allah yace ya jama'a za a tambaye ku akai na ranar alqiyama me za ku faɗa ma Allah in ya tambaye ku an isar muku da sako ko ba a isar ba sai al'umma gaba ɗaya suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nashhadu shahadu qad ballaghta wa nasat wa addaita wa nasahta suka ce muna shaidawa ya rasulullah ka isar da saƙon da Allah ya aiko ka da shi ka yi nasihar da Allah ya ce a yi da ka sauce sauke nauyin da Allah ya tora maka sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ɗaga hannun shi sama ya ce Allahumma fashhad yana ɗagawa yana nuna mutane ya Allah ga abin da suka faɗa nan na gama isar da saƙo na sauke nauyina da haka ya Allah ka da cewa na isar da saƙonka zuwa ga al'umma da haka shari'a ce wadda an gama isar da saƙonka gaba ɗaya ba wani abu wanda take bukata ko a ce ga wani abu wanda an koye ba wanda yake iya sani sai wane sai kuma su wane kaɗai aka koye su aka koya musu kaza a shari'a ce wadda manzon Allah ya isar da ita gabati ɗayanta sannan abu na uku shine shari'a ce tsararriya an tsare ta kuskure baya shiga cikinta shari'a ce wadda take tsararriya kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah baya furta wani abu na son zuciya duk abin da ka ya fito daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya umarce shi da ya isar shi yasa ma Allah ya faɗa mana cewa ba zai iya yiwuwa a samu kuskure a isar da saƙo na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la aqadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai mana taqawul wani abu Allah bai ce a faɗa ba ya faɗa wani abu Allah bai ce shari'a bane ya ce shari'a ne Allah ya ce da mun damƙe shi da hannunmu sai mun tsinke jijiyar zuciyar shi gaba ɗaya mun kashe shi inda zai yi mana haka a nan wannan yana nuna maka tun da ka ga manzon Allah ya rayu lafiya ya koma lafiya kenan ba abin da ya zo da shi na kuskure a wurin isar da saƙon Allah inda ya zo da shi kuma da an ga yadda Allah zai yi da shi subhanahu wa ta'ala. Da aka shari'a ce kammalalliya, shari'a ce wadda take an isar da ita iyakar isarwa, shari'a ce wadda take babu kuskure a cikinta. Da aka abin da ya rage mana kawai shi ne aiki da abin da wannan shari'ar ta kunsa ba ma buƙatar wani ba ma buƙatar wani abu a wurin wani dangane da gudanar da rayuwarmu da mu'amalarmu da kuma addininmu dukkan wannan abubuwan shari'ar mu ta riga ta gama cika dangane da su Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar mana da sako ya isar mana da shari'a ya isar mana da tsarin rayuwa gaba daya ya zani sallah ya zani azumi ya zani hajji ya zani zakka ya za mu yi zamantakewa da mu'amala ta rayuwar aure a tsakaninmu da dukkanin sauran al'amuranmu gaba ɗaya cikakku ne tabbatattu ne tsararru ne a cikin shari'a da aka ka zama cin yana neman wani abu daban to wannan bai san menene shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba gaba ta biyu a mukaddima dangane da abin da ya shafi muhimmancin wannan mawdu'i lallai haƙƙoƙin zamantakewa na aure shine asasi shine ginshiki na kafa na kafa usra na kafa family a musulunci sanin waɗannan haƙƙoƙin da kuma aiki da su su asasi a musulunci na zamantakewa na gina gida wanda yake ingantacce da waɗannan haƙƙoƙin ne ake samun gida ingantacce da rashin waɗannan haƙoƙin ne ake rushe gida gabaki ɗaya. Da aka wannan yake nuna mana mahimmancin sanin waɗannan haƙoƙin domin a shari'a da su ake gina gida da rashin su kuma ake rushe gidaje. Sannan yana daga cikin abin da yake nuna mana mahimmancin sanin haƙoƙin ma'aurata shine da yawa daga cikin matsalolin da ake samu tsakanin ma'aurata suna jinuwa ne in ma dai ta ɓangaren rashin sanin waɗannan haƙoƙin ko kuma ta ɓangaren yin sakaci da rashin aiki da waɗannan haƙoƙin idan an san su. Gadabin matsalolin da ake samu tsakanin ma'aurata suna ginuwa ne akan matsalolin da suka gina kan rashin sanin waɗannan haƙoƙin ko kuma rashin aiki da haƙoƙin. Duk inda ka samu ma'aurata sun riƙe waɗannan haƙoƙin. kowane ɓangare yana sauke haƙƙin da Allah ya ɗora mishi to za ka samu rayuwa ingantacciya za ka samu rayuwa mai kyau a tsakanin waɗannan ma'auratan duk inda kuma aka samu sakaci to za ka samu an fara samun matsala a wannan zamantakewar ta aure wannan zai nuna mana kenan sanin waɗannan al'amuran da kuma fahimtar su yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ma'aurata ko kuma a rayuwar musulmi ma umuman musamman kuma waɗanda suke ma'aurata wanda waɗannan ƙa'idojin ko abubuwan suke da alaƙa da su. Za da tsina gaba ko kuma gaba ta ƙarshe ta uku a wannan mukaddimar shi ne waɗansu abubuwa wanda za su zama mana a dunkule. Idan muka ɗauke su a dunkule za mu ce su ne asasi na haƙoƙin ma'aurata gaba ɗaya. kafin abin da ya shafi haƙoƙin a rarrabe. Abu na farko, ɓangaren mata da miji a babin zamantakewar aure, asasin haƙoƙin ma'aurata a wannan babin shi ne, ya zama kowanne daga cikin ma'auratan guda biyu, yana ƙoƙarin ya sauke nauyin da Allah ya ɗora mai dangane da abokin zaman shi. Wannan shi ne ginshiki na farko dangane da abin da ya shafi haƙoƙin zamantakewar aure. Miji ya sama ranshi cewa zamantakewar shi da iyalin shi shi ne zai yi iyakar ƙoƙarin shi wurin ganin ya sauke wannan nauyin da Allah ya ɗora mai na haƙoƙin matan shi ko matar shi da yake kai shi. haka ita ma matar ya zama babbar manufarta a rayuwa shine iyakar ƙoƙarinta wurin ganin ta sauke nauyin da Allah ya ɗora mata dangane da al'amarin mijinta yadda za ta haɗu da Allah maɗaukacin sarki lafiya da haka wannan ƙa'idar yana buƙatar ma'aurata ya zamanto sun ɗauke ta a matsayin ƙa'ida mafi girma ta zamantakewar aure shine kowa ya zama abin da yake gaban shi shine ya zan yi in sauke hakkin da Allah ya ɗora mu sai zama muna tafiya ne akan ƙa'ida da malamai suke cewa inna ma alaihim ma ummilu wa alaikum ma Shi shine ƙa'ida ta alqur'ani cewa abinda ka ɗaukar makanka shi za a kama ka da shi shi ma wancan abin da ya ɗaukar ma shi shi za a kama shi da shi da aka kada ya zama zamantakewar aure ramuwa ne da ɗaukar fansa tun da ta yi min kaza ni ma bari in yi yin kaza ko ni ma bari in yi kaza tun da yana kaza ni ma bari in yi kaza a'a ki sani cewa ke kaɗai za a tsayar da ke a gaban Allah a yi miki hisabi an tora miki haƙoƙi akan dangane da mijinki guda kaza da wanne da wanne kika sauke ba uzuri ne da zaki bayar a gaban Allah ki ce to ai ni ma dai yin kaza kaza yayi shi ya ni ma ban yi kaza ba ko nake yin kaza a'a kowa za a yi mai hisabin shi mai zaman kanshi haka kai ma a matsayinka namiji ka san cewa kai za a yi maka hisabi ba za ka zo ka ce ai saboda kana kaza bane ai saboda ba ta yi min kaza bane shi ya sa ni ma nayi maka kaza na rama da kaza na rama da kaza a'a kowa ya sani cewa yana da haƙƙoƙi a kan shi kuma kowa za a yi mai hisabi dangane da haƙoƙin da Allah ya ɗora mishi wannan ita ce ƙa'ida wadda ta shafi miji da mata gaba ɗaya a babin zamantakewar aure sannan abin da ya shafi miji shi kaɗai akwai abubuwa muhimmai guda biyu da ya kamata ya rike dangane da abin da ya shafi haƙoƙin zamantakewa abu na farko shine ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala dangane da da abin da Allah ya dora mai na waɗannan iyalin nashi ya ji tsoron Allah ya sani cewa waɗannan matan da Allah ya bashi kamar waɗansu fursunoni ne Allah ya dora a ƙarƙashin kulawar shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa fa innahunna awanun indakum da aka ku ji tsoron Allah sallallahu alaihi tsoron Allah subhanahu wata'ala dangane da waɗannan al'umma da Allah madaukakin sarki ya dora kulawarsu a karkashin ka daga gidan wasu ka je ka ɗauko ta da iyayenta da ƴan uwanta da danginta suna son ta amma duk da haka suka rabu da ita suka ɗauke ta suka kawo ta wani wuri daban suka aje ka suka aje ta a wurinka suka miƙa dukkan al'amuranta a hannunka da aka sai yadda ka ce da ita da aka wannan zai sa ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ka sani cewa lallai irin wannan karamcin da ka samu daga wurin Allah to ya cancanta ka riƙe amanar Allah subhanahu wata'ala dangane da wannan sannan abu na biyu da ya kamata ya kula da shi shine ka riska tuna cewa Allah maɗaukacin sarki ya halittu mace a matsayin halitta mai rauni da aka dole ne ka kula da wannan raunin da Allah maɗaukacin sarki ya halitta ta da shi ba ita ta yi kanta a wannan tsarin ba ba ita ta gudanar da kanta a wannan yanayin ba haka Allah ya ga dama sunnatallahi walan jiran li sunnatillahi tabdila sunnar Allah sai haka yake halittar kowane jinsi da irin tsarin da ya mishi da irin yanayin da ya tsara shi a kai to ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare wannan raunin da Allah maɗaukacin sarki ya yi mata ka mu'amalance ta mu'amala da ta dace da irin raunin da Allah maɗaukacin sarki ya halicce ta da shi kada ka rinka mu'amalantar ta a matsayinta na halittar Allah mai rauni da irin yadda kake mu'amalantar manyan karfafa ƙarfi a waje ‘yan uwan mu'amalar ka maza da kake harkar yau da kullun da su. sai ka ga wani ya mai da irin wannan mu'amalar ta maza ita ce yake yi da matar shi a cikin gida ta tausasawa da tsanantawa da rashin tausayawa da kuma rashin jin kai da rahama duk da cewa mai rauni ce ita da aka sai an kiyaye wannan an rike shi yana daga cikin abin da yake taimaka ma namiji ya tsare haƙoƙin da Allah ya dora a kan shi dangane da iyalin shi sannan a ɓangaren mata ita ma akwai abubuwa guda uku da ya kamata ta riƙe a matsayin abubuwa am wanda za su taimaka mata wurin sauke nauyin da Allah ya dora mata na haƙoƙin zamantakewar aure. Abu na farko shi ne ta yi iyakar iyawarta wurin ganin cewa duk abin da za ta yi tana faranta ran mijinta. duk abin da za ta yi ya zama tana yin abin da zai faranta ran mijinta to wannan yana daga cikin asasi shi yasa za mu ga da yawa daga cikin haƙoƙin ma'auratan suna taimakawa ne wurin samar wa mijin farin ciki da yawa daga cikin haƙoƙin mijinki da yake kanki da yawansu suna taimakawa ne wurin saman mai farin ciki da haka abin da ya kamata ki rike shine ki tsaya tsayin daka wurin ganin cewa duk abin da za ki yi wurin ganin mijinki ya samu farin ciki a rayuwa to shine asasi da za ki sa a gaba wurin al'amuranki sannan abu na biyu abu na biyu da ya kamata ki rike dangane da wannan al'amarin shine ki zamanto kina yi mai ɗa'a matuƙar abin nan ba saɓan Allah ba ne, kamar yadda zai zo a cikin haƙoƙin miji akan matar shi da aka yin ɗa'a ga miji yana daga cikin asasi wanda yake taimaka ma mace ya warware mata da yawa daga cikin matsalolin haƙoƙin da yake kanta wanda Allah maɗaukacin sarki ya ɗora mata sannan abu na uku shine tuna cewa a matsayin ki na mace Allah maɗaukacin sarki ya fifita mijinta a kanki ba ki da yadda kika iya haka Allah ya tsara rayuwar haka Allah ya ga damar abin ya kasance shine ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim a wani wurin Allah ya ce walin rijali alaihin da daraja maza suna da wani fifiko a kan mata da aka dole ka yarda da wannan tsarin sunna ce ta Allah a haka Allah ya tsara a haka ya ga dama da aka ci yadda cewa shi miji shugaba ne a kanki da aka duk wani abin da ya kamata a yi ma shugaba duk yadda kika kai da matsayi duk yadda kika kai da kowa sai ke to dole ya zaman sokin yadda da wannan shugabancin Matukar dai kika rushe wannan shugabancin to ba za ki iya sauke nauyin haƙoƙin da Allah ya tsora miki dangane da mijinki ba to wayannan abubuwan guda uku idan mata ta rike su za su taimaka maka wurin ganin cewa haƙoƙin da Allah ya ɗora maka gaba ɗaya sun zo da sauƙi. Idan muka tsallake abin da ya shafi wannan muƙaddimar, muka shiga abin da ya shafi haƙoƙin ma'aurata ɗin, alawajihil umu. Malamai na musulunci kuka ha suna kasa abin da ya shafi haƙoƙin ma'aurata zuwa kashi uku. wanda duk lokacin da za a yi magana a kan haƙoƙin ma'aurata ana ɗauko waɗannan kashe-kashen guda uku ne a yi magana a kansu kashi na farko shi ne haƙoƙi waɗanda suke mushtaraka haƙoƙin da duka da mace da namijin duk sun yi tarayya a kansu yadda namiji wajibi ne a kan shi wannan haƙƙin haka ita ma macen yadda yake wajibi a kan macen haka a kan namijin waɗannan su ne alhuƙuƙul mushtaraka sannan akwai haƙoƙin da su kuma sun shafi haƙƙin miji ne kawai haƙƙi ne akan miji dangane da matar shi dole ne akan shi ya sauke mata waɗannan haƙoƙin sannan kuma akwai haƙoƙi kashi na uku shi ne haƙoƙin mata wanda ita kuma dangane da mijinta ita kuma dole ne ta sauke mai waɗannan haƙoƙin da Allah ya dora mata da haka akwai haƙoƙin da an yi tarayya tsakanin mata da miji akwai kuma haƙoƙin da na mata ne kawai akan mijinta akwai kuma haƙoƙin da na miji ne kawai akan matar shi da haka sai mu kalli wani ɓangare daga cikin waɗannan ɓangarorin ban san wanne ya kamata mu ɗauka ba na san wani Allah guda ɗaya zai iya shiga a ciki a cikin waɗannan kashe-kashen guda uku haƙoƙi musharaka waɗanda da mata da miji duka sun yi tarayya a kansu haƙoƙi ne masu yawa amma daga ciki muhimmai a ciki shine al-mu'asharatu bil ma'aru kyakkyawar mu'amala kyakkyawar mu'amala kamar yadda haƙƙin mata ne akan mijinta yi mata kyakkyawar mu'amala to haka kuma haƙƙin miji ne akan mata ta yi mai kyakkyawar mu'amala da haka kyakkyawar mu'amala abu ne wanda yake haƙƙi akan ma'aurata gabaci ɗayansu Allah maɗaukacin sarki yana cewa wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf wa alaihin alaihinna daraja haka Allah yana cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kathira Allah yana umarni da ai mu'amala kyakkyawa ga mazaje haka yana umarni da mu'amala kyakkyawa ga mataye shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rufe gaba daya yake cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli manzon Allah yake mafi alkhairi a cikin ku gaba daya shine wanda yake mafi alkhairi dangane da iyalan shi wanda yafi kyautata ma iyalan shi wanda ya fi kyakkyawar mu'amala da iyalan shi shine mafi alkhairi a cikin ku manzo Allah ya ce ni kuma ni ne mafi alkhairi ga iyalaina dan haka kenan manzo Allah shine mafi alkhairi a cikin al'umma dangane da mu'amala wadda take ta iyali da haka yin kyakkyawar mu'amala wajibi ne haƙƙi ne na mace kuma haƙƙi ne na namiji gaba ɗaya me ake nufi da kyakkyawar mu'amala game da an ce kyakkyawar mu'amala abu ne wanda yake mai faɗin gaske akwai mu'amala a magana akwai mu'amala a aiki akwai mu'amala a ta ƙudirta abin da za ka yi dangane da abokin zamanka a zuciya akwai yadda za ka kyautata akwai kuma yadda za ka munana da haka ya ake nufi da kyakkyawar mu'amala malamai suka ce abin da ake nufi shine kowanne ɗaya daga cikin ma'aurata ya yi mu'amala da abokin zaman shi da abin da ya tabbata a shari'a ya yi mu'amala da abokin zaman shi da abin da yake tabbatacce a shari'a idan zai yi magana da shi ya gaya ake magana da irin shi a shari'a idan zai yi mu'amala da shi ya ake mu'amala da irin shi a shari'a sannan kuma suka ce sannan ya aikata duk wani abu wanda yake abu ne mai kyau kyautatawa ne ga mutum a al'ada ko da ba a shari'a ba ma'ana duk wani abu mai kyau na shari'a na mu'amala ya yi mu'amala da shi sannan duk wani abu wanda ake ganin kyautatawa ne wannan abun a al'ada za a ce wane yana kyautata ma iyalan shi za a ce wance tana kyautata ma mijinta a al'adance to wannan abin shi ake nufi da kyakkyawar mu'amala matuƙar abin bai saba ma shari'a ba wannan shine kyautatawar da ake nufi da haka idan an ce daga cikin haƙoƙin ma'aurata akwai al-mu'asharatu bil ma'ruf akwai kyakkyawar mu'amala kyakkyawar zamantakewa to kyakkyawar zamantakewa ana samu abu ne ya zama mai kyau a shari'a shari'a ta nuna mu'amala iri kaza abu ne mai kyau ana so a yi kaza ana so a yi kaza to irin waɗannan abubuwan su mutum zai mu'amalanta abokin zaman shi da shi sannan kuma al'ada tana zuwa da abubuwa wanda ake ganin cewa waɗannan abubuwan kyautatawa ne waɗannan abubuwan insani ne kyakkyawar mu'amala ne to wannan abin in dai bai saba ma shari'a ba to yin amfani da shi yana daga cikin al-mu'asharatu bil ma'ruf da haka wannan haƙƙi ne wanda ya shafi maza kuma ya shafi mata akwai manufa da ya sa shari'a take so a samar da kyakkyawar zamantakewa tsakanin ma'aurata saboda kyakkyawar zamantakewar tana haifar da abubuwa guda biyu waɗanda waɗannan abubuwan guda biyu suna daga cikin makasudin yin aure abubuwan guda biyu kuma su ne suna haifar da tausayi da kuma soyayya kyakkyawar mu'amala tana haifar da tausayi sannan kuma tana haifar da ƙauna da soyayya duk wanda yake ma mutum isani da kyautatawa to zuciyar shi an ɗabi'antar da zuciya akan ta rinka son wanda yake kyautata mata to duk lokacin da ma'aurata suka ɗauki kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar zamantakewa to za ka samu rahama da tausayi ya shigo sannan kuma za ka samu soyayya da ƙaunar juna ta shigo wannan zamantakewar. da aka sai a samu gida wanda ya haɗa waɗannan ginshiƙan guda biyu da Allah yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya da kuma rahama a tsakaninku a ma'aurata to idan kuna so ku janyo waɗannan abubuwan guda biyu to ai zama akwai kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar zamantakewa a tsakanin ma'auratan sannan haƙi na biyu haƙi na biyu ko da yake kafin haƙi na biyu daga cikin abin da shi ne asasi a babin kyakkyawar eh, mu'amala da zamantakewa shi ne dole ne ma'aurata su san wannan ƙa'idar ƙa'idar shi ne duk wani mutum da ka gani komi lalacewar shi akwai abin da za a so a tattare da shi sannan kuma za a iya samun wani abu wanda ba a so a tattare da shi duk wanda ka gani a cikin 'yan adam to za ka same shi haka banda annaba waɗanda suke da isma wanda su ma'asumai ne amma in ba su ba duk wanda ka gani akwai abubuwan so a jikin shi sannan kuma za a iya samun wani abu wanda yake ba a so a tattare da shi na ɗabi'un shi da halayen shi da haka idan ka fahimci wannan ka huta sai kasancewa ba mala'ika za ka auro ba da ka dole za a iya samun wani abu wanda ba ka so a tattare da shi haka ce ma ki san cewa ba mala'ika za ki aura ba dole duk kirkin shi duk ma'adantar shi duk eh, eh, ibadar shi duk kasancewa shi na Allah to za a samu wani wuri inda yake da matsala a wannan bangaren da haka duk ɗan adam mai kuskure ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa mafi alkhairin masu kuskure su ne masu tuba da kyakkyawar mu'amala ba ta nuna kuma shi ce nan ba za a yi kuskure ba shi ce nan ba zan gan shi da wani hali ba ko ba zan ganta da wani hali ba duk wanda ya shiga zamantakewar aure da irin wannan tunanin a kwakwalwar shi to zamantakewar auren shi ba za ta yi kyau ba da haka za a shiga zamantakewar aure da tunanin ina kyautata mai zato yana da ɗabi'u masu kyau haka kuma ina kyautata mata zato tana da halaye masu kyau amma dai za a iya samun waɗansu wanda ban sani ba wanda sai zaman ne zai iya tabbatar da haka zai iya bayyanar da waɗansu waɗanda suke dole a haƙura da su a tafiyar da al'amarin rayuwar a haka. Da haka dole ne ma'aurata su fahimci wannan ƙa'idar cewa ba a samun wani mutum abokin zaman aure ɗari bisa ɗari. Idan mutum ya samu sittin bisa ɗari, ko ya samu saba'in bisa ɗari, to sai ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya taimake shi. Haƙi na biyu daga cikin alfuƙoƙul mushtaraka Shi ne hibbul asra wa sitrul Shi ne tsare sirrin ma'abocin zama da kuma sitirta aibin shi a matsayin ku na ma'aurata dukkan ku kowa wasu abubuwa za su bayyana a gare shi dangane da abokin zaman shi wanda duk duniya ba wanda wannan abin zai bayyana a gare shi in ba ku ba zai iya wa wani abu na halittar mutum ne zai iya wa wani abu na wasu ɗari'un mutum ne wanda ba a iya sani sai idan an yi irin wannan zaman na zamantakewar aure za a iya sani to yana daga cikin haƙƙin kowanne akan kan uwanshi wajibi ne dole ya kiyaye wannan sirrin ya tsare wannan aibin in akwai wani aibu dole ne ya tsare shi idan kuma akwai wani sirri dole ne ya kiyaye wannan sirrin kada ya kuskura a matsayinka namiji a ce wa sirrin wani sirri na matarka ya fita ta ɓangarenka haka kuma kada ki kuskura a matsayinki na mata a ce yau ga wani sirri namijinki ya fita daga gidan aurenki ta ɓangarenki da haka wannan yana daga cikin haƙoƙi na ma'aurata hadisi ya zo a cikin sahih na al'imamu muslim hadisin abu sa'id al-kudri Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna min a'zami al-amanati 'inda Allah yawm al-qiyamah rajulun yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshiru sirraha manzon Allah yace mafi girman amana a wurin Allah ranar al Amanar amana da tafi kowace girma shine amanar mutum ya zo ya buɗe asirin matar shi ko kuma ita ta buɗe asirin mijinta sannan ta je ta tona a waje ta faɗa ma wasu waɗanda suke ba su ba da wannan yana cikin amana mafi girma idan kana neman mafi amana wanda ya fi kowa cin amana ranar alkiyama shine wanda zai je ya ɗauki asirin matashi ya je ya tona a wurin mutane a cikin abokai ko a majalisar fira saboda kawai fira ta yi daɗi ya ƙara ai matacci kaza ai kaza ma take yi ai ta yi kaza ya je ya rinka tona asirinta haka kuma in kina neman in kana neman mafi cin amana a cikin al'umma to ita ce matar da za ta je ta ga wani sirri na mijinta ko wani asirin mijinta sannan ta je ta bayyana wannan asirin ta fitar da shi wannan ita ce amana mafi girma da aka ci wanda za a haɗu da Allah a kanta ranar alkiyama sannan ya zo a wani lafazin wannan hadisin dai har ina yau a sahihu muslim a cikin hadisin abu sa'id al-kudri manzon Allah yana cewa inna min asharrin nasi manzilatan inda Allah yawm al-qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshur sirraha maza Allah ya ce mafi sharrin mutane a wurin Allah ranar alkiyama idan an tashi a filin alkiyama wanda ya fi kowa sharri wadda tafi kowa sharri sune mutumin da za su je su zamantakewar aure da tsakaninsu sannan su zo su tona asiri daga baya a cikin mutane don haka duk wanda yake wannan aikin maza Allah ya ce shi ne mafi sharrin mutane a wurin Allah ranar alkiyama da aka tsare sirri yana daga cikin haƙoƙi waɗanda suke na wajibi tsakanin ma'aurata yadda wajibi ne mijinki ya tsare sirrinki haka kuma kema wajibi ne ki tsare sirrin mijinki shi yasa musamman sirri na mu'amalar aure wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi a cikin jama'a yayi bayani yana bayani sai maza Allah yayi tambaya manzon Allah ya ce wataƙila fa a cikin ku ana samun wanda zai je mu'amalar aure da iyalan shi sannan kuma ya fito yana ba da labari a cikin mutane ya tambayi maza sai kowa ya shiru ba wanda ya bada amsa sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya koma ɓangaren mata ya ce watakila ba kuma a cikinku za a iya samun wanda za ta zai mu'amalar aure da mijinta sannan ta zai tana ba da labari da ƙawayenta shi ma sai suka yi shiru ba su ce komai ba sai wata yarinya wata matashiya kamar yadda mai ruwa ya ce sai ta miƙe da gwiwoyinta mutane suna zazzaune sai ta sa gwiwoyinta a ƙasa ta miƙe ta yadda manzan Allah zai ganta kuma zai ji maganarta sai da ce eh ya rasulullah wallahi mazajen nan suna yin haka sannan ta ce kuma su ma matan wallahi suna yi sai manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya ce misalin wannan abin ba mutum ya je a yi irin wannan mu'amala ta aure ya je yana ba da labari manzan Allah ya ce daidai yake misalin shi kamar misalin shekan ne ya haɗu da shekaniya a titi suka je suka yi saduwa ta aure a titi a gaban jama'a daidai suke da wanda ya ɗauko labarin ya je ya bayar mana da wanda suka je suka yi a titi a gaban mutane kowa yana gani da wanda suka je suka yi a asirce a cikin gidansa amma suka fito suna ba da labari banza Allah ya ce duka ɗaya ne shi ne misalinsu da aka kenan tsara sirri na ma'aurata yana daga cikin muhimman al'amura wanda ya kamata ma'aurata su tsare ma junansu haƙƙi ne daga cikin manya-manyan haƙoƙin ma'aurata haƙƙi na uku wanda yake musharar wanda sun yi tarayya a ciki shi ne haƙƙin ziyar da junansu daɗi abinda ya shafi mu'amala ta zamantakewar aure haƙƙin miji ne ya yi mu'amala ta aure da matashi haƙƙin mata ne ta yi mu'amala ta aure da mijinta wannan kuma ma yana daga cikin makasudin yin auren yana daga cikin maqasid na yin auren shi ne samar da mu'amala ta zamantakewa ta saduwa tsakanin miji da mata wannan yana daga cikin maqasidun nika a musulunci shi ya sa hatta ibada ana iya dakatar da ita wanda ba ta wajibi ba saboda tabbatar da wannan wannan wannan haƙƙin daga cikin haƙoƙin ma'aurata hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim daga abu huraira Allah ya jere shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la sumul mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi idnihi hatta azini wanda yake na nafila shi yasa imamu al-Bukhari ya mai babi cewa babun ba a yin azumin nafila da haka yace baya halatta mace ta yi azumin nafila mijinta yana nan sai da izinin shi me yasa saboda kulawa da wannan haƙƙin da yake da shi domin koyaushe zai iya buƙatuwa zuwa gare ta ita kuma tana cikin azumi da haka ba zai yi wa sai kuma wannan haƙƙin nashi a wurgar da shi saboda azumi da take yi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya hana yin azumin sai idan shine yayi izini ma'ana da izinin shi aka yi azumin kenan dole ya hakura shine yaga ga ya sarayar da wannan haƙƙin da yake kan shi sannan haƙƙi na hudu wanda yake daga cikin alhukukul mushtaraka wanda za mu tsaya a kan shi shi ne haƙƙin gado Yanda haƙƙin mata ne akan mijinta idan ya mutu ta gade shi haka shi ma haƙƙin shi ne akan kan shi idan ta mutu ya gade ta kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam lahum walad in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u da haka Allah ya ce maza suna da gado na matansu haka kuma walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma da haka ya ce maza suna da gado na matansu mata ma suna da gado na mazansu wannan haƙƙi ne wanda kowanne yana yin tarayya da abokin zaman shi a ciki wayannan sune ne muhimmai daga cikin alhuququl mushtaraka wanda da miji da mata kowanne akwai buƙatar su sauke ma juna wannan haƙƙi. to sai mu tsallaka zuwa ga haƙƙi na na gaba haƙƙin miji akan matar shi haƙƙin miji akan matar shi mana a matsayinki na mace menene haƙƙoƙin mijinki a kanki kafin magana a kan wannan dole mace ta fahimci irin girman haƙƙin miji da yake kanta haƙƙi ne wanda yake mai girman gaske hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da a sunan na al ibnu maja hadisin abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha manzan Allah yace na rantse da wanda raina yake hanne shi mace ba za ta sauke haƙƙin Allah da yake kanta ba har sai ta sauke haƙƙin mijinta da yake kanta mana duk wadda ba ta sauke haƙƙin mijinta da yake kanta to ba za ta iya sauke haƙƙin Allah da yake kanta ba kenan duk wadda ba ta sauke haƙƙin mijinta ba to akwai haƙƙin Allah yana nan akan kanta bai sauka ba har yanzu da aka yace na rantse da wanda raina yake hannun shi mace ba za ta sauke haƙƙin Allah a kanta ba sai idan ta sauke haƙƙin mijinta wanda yake kanta wannan yana nuna mana girman haƙƙin mahaƙƙin maza da yake kan matayensu har ila yau hadisi ya zo a cikin as-sunan al-kubra na Imam an-Nasa'i da kuma as-sahih na al-Imam Ibn Hibban da sunan na al'imamu dara ƙutsuni da al na Al'imamul hakim hadisi da isnadi wanda yake sahihi hadisin abu sa'idin al-kudiri Allah ya da shi yake cewa wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ya zo da yashi sai ya zo ya ce ya rasulallah wannan ƴata ce kuma an yi an yi ta yi aure ta ƙi yin aure an kawo ƙararta akan ta yin aure sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mata yace ati'i Ya yace ki yi ma babanki biyayya mana babanki ya ce ki kin da ka ki yi ma biyayya ki yadda ki aure sai wannan yarinyar ta ce wallazi ba'athaka bil haqqi la atazawwaju hatta tukbira ma haqqu ma haqqu zawji alayya ko ma haƙƙu zauji ala zaujati ta ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ya rasulallah ba zan yi aure ba sai ka faɗa min menene haƙƙin haƙƙin miji akan mata shi ba zan yarda in shiga aure ban san haƙƙin mijina a kaina ba in san zan ya ko ba zan iya ba da haka a fara faɗa min menene haƙƙin miji akan mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa haqqu zauje ala zawjatihi an law kanat bihi qurha fala'atha ma addat haqqahu manzon Allah ai haƙƙin miji akan mata haƙƙi ne mai girma yace haƙƙin miji akan mata ko da a ce mijin ya zama gaba ɗaya ƙuraje ne a jikin shi gambo ne din ya yi ciwo gaba ɗaya ya rufe yana ruwa ya zama aikin da take yi shi ne da harshen da take sawa ta lashe shi gaba ɗaya saboda tsabar kula da haƙƙin miji ba za a lashe ba za ta iya sauke haƙƙin shi gaba ɗaya ba da aka sai manzan Allah ya nuna mata girman haƙƙin miji dangane da haƙƙin miji akan kan matashi shi sa da ta ji wannan da ta ji wannan maganar sai ta ce wallazi ba a saka bin haqqi aka atazawwaju abadan sai na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya har abada ba zan yi aure ba haƙƙin ne ba zan iya wannan haƙƙin ba Ya yi min nauyi haƙƙin miji yana da nauyi da haka ba zan iya shiga ba in je in kasa sauke wannan haƙƙin shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kada ku aurar da su sai da yardarsu sai da izininsu da aka kada a tilasta ta a ce dole sai an aurar da ita da aka wannan yana nuna mana girman haƙƙin mata girman haƙƙin miji akan matar shi haka ya zo a cikin musulun na imamu ahmad da kuma sunanul kubra har ila yau na alimamu annasa'i an hadisin al-husayn ibn muhsan radiyallahu anhu yake cewa wata gwaggwan shi ta zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi Sallam) a kan wasu al'amura da ta gama ganawa da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi sai manzan Allah ya tambaye ta sai ce a za su zaujin anti kina da aure sai ta ce e ya rasulallah ina da aure sai manzan Allah ya ce kaifa anti hu ya kike da mijinki me matsayin mijinki a wurinki me matsayin mijinki a wurinki ya kike daukan mijinki qalat sai wannan mata take cewa ya rasulullah ma aluhu illa ma adastu an ba na gajiyawa akan kula da haƙoƙin mijina sai abinda ba zan iyawa ba abinda na kasa Allah ya san bazan iya ba to sai dai wannan kawai amma duk wani abu da ya kamata a yi na haƙoƙi ina tsayawa in sauke waɗannan haƙoƙin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce fanzuri aina anti anu dan haka ki je ki duba ki ga meye matsayin ki gani da abin da ya shafi mijinki fa inna ma huwa jannatuki wa naru domin shine ki shine aljannati da shi za ki iya shiga wuta da shi kuma za ki iya shiga aljanna da haka ki je ki koma ki duba alaƙarki da kuma yanayin zamantakewarki da mijinki wannan yanayin zamantakewar shi ne zai tabbatar miki da cewa wuta ne ce ko aljanna ce dangane da yadda kike mu'amalantar shi da haka wannan ya nuna mana girman haƙƙin mata haƙƙin miji akan matar shi cewa haƙƙi ne mai girman gaske wanda ya wajaba mata su tsaya tsayin daga su kula da wannan haƙƙin akwai haƙoƙin mata a kan mijinta ina ga zan koro su kawai ba tare da karanta dalilan ba watakila malama idan ta zo a gaba za ta ƙara dangane da abin da ya shafi waɗannan haƙoƙin daga cikin haƙoƙin miji da yake kan matarci wanda wajibi ne mata ta sauke ne ɗa'a ga miji abin abinda ake cewa ba hausa yake cewa yi na yi, bari na bari in an ce ki yi ki yi an ce ki bari ki bari wannan shi ne hakikanin ɗa'a ta zamantakewar aure wannan haƙƙi ne na mijinki a kanki ba haƙƙi ba ne, mushtarar ke ma ba za ki ce to ai ni ma in na ce yayi baya yi in na ce ya bari baya bari ba a'a malama ba ke kika auro shi ba shine ya auro ki don haka ce kike da wannan haƙƙin a kanki ne idan ya ce ki ki idan ya ce ki bari ki bari na haka ba wai haƙƙi ne wanda yake shi ma akwai akan shi ba ke ma akwai akan shi akwai dalilai da yawa dangane da wannan haƙƙin sai haƙƙi na biyu Shi ne ƙoƙarin yardar da miji ma'ana yin abin da duk zai sa ya zama ya yarda da ke ya aminta da ke duk wani abin da za ki wurin ganin kin yarda da shi kin faranta mai rai to ki rinka aikata wannan wannan al'amarin shi ma wannan akwai dalilai da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da wannan sai haƙƙi na uku daga cikin haƙƙoƙin miji akan matar shi shine godiya dangane da ni'imomin da Allah yake sa mijin ya zama sababin samuwar ya zama kina mai godiya ga mijinki duk wani abu da ya zo da shi ko mi kankantar shi ko mi ko da abin na wajibi ne na dole ne akan shi idan yayi ki gode mai ki yaba mai akan wannan aikin saboda kada ki fada cikin masu butulce ma miji dukkan mu mun san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa ya kurnal ashe. da manzon Allah ya ce ya ga aksarin ƴan wuta mata ne sababin shine suna butulce ma mazajen su za a yi musu abu shekara da shekaru manzo Allah ya ce rana ɗaya in wani abu ya faru za ta ce ma ra'aitu minka khairan qad me ka taɓa yi me na ƙare da kai tun da na zaman hakuri nake kaga ta zauna shekara talatin ko ashirin amma matsala na faruwa wai zaman hakuri take yi da haka haka za ta ta ɗora kanta butulki ta kora duka waɗannan ni'imomin da suka gabata na rayuwa da zamantakewar aure da ta da mijinta da haka yana daga cikin haƙoƙin miji ƙoƙarin gode mishi da yaba mishi akan abubuwan da yake yi na kyautatawa sannan na uku na hudu daga cikin haƙoƙin miji shine yana daga cikin haƙoƙin miji kada a ba da izini ga wanda baya so ya shigo gidan shi duk wanda kika san mijin ki bai son shigowa gidan shi to yana daga cikin haƙoƙin shi shine ba za ki ba da izini ga irin wannan ba su shigo gidan da aka ba a ba da dama wanda miji baya so ya shigo gida wannan ke ta haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin mijin sai dai idan shi ne ya ba da izini ya ba da dama cewa ya yadda a ba da dama ya shigo ko a ba da dama ta shigo to wannan shi ne abin da zai ɗauke wannan laifin a kan mata wannan shi ma akwai hadisai ingantattu dangane da wannan matsalar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a haƙƙi na biyar daga cikin haƙƙoƙin miji kan matar shi ne bayar da kanta gare shi a duk lokacin da ya buƙaci ta wannan yana daga cikin haƙƙoƙin miji kan mata duk lokacin da ya buƙaci ta don domin biyan buƙatar shi to haƙƙin shi ne a ta ne ta ta bashi ta bayar da kanta gare shi da wannan shi ma yana ɗauke da yana ɗauke da dalilai masu yawa a kai mun ji cewa ma manzan Allah ya faɗa mana Allah da mala'iku duka suna tsinuwa ga mutum da ta saba ma wannan haƙƙin dangane da mijinta sai haƙƙi na shida sai haƙƙi na shida wanda yake na mata akan namiji akan matar shi ko kuma eh namiji akan mata shine tsare dukiyashi, da kuma tsare kanta ita kanta matar da kare duk wani abu da zai taba mutuncinta sannan kuma duk wani abu da ya tafi dukiyar a gida da tsare kada ta zama mai almubazzaranci da lalata kayan shi da aka sai mu tsallaka gaba ta ƙarshe shine haƙoƙin mata akan mijinta haƙoƙin mata akan mijinta wanda wajibi ne haƙƙinta ne a sauke mata waɗannan haƙoƙin daga cikin haƙoƙin na farko akwai haƙƙin ilmantar da ita al'amarin addinin ta idan ba ta sani ba da haka haƙƙinta ne a sanar da ita addini a koya mata abin da zai kusantar da ita zuwa ga Allah yana daga cikin haƙoƙin miji a kan mata domin lokacin da aka ɗauko ta daga gidan iyayenta wannan nauyin gaba ɗaya ya tashi daga kan iyayen ya dawo kansa a matsayinka na da daga wannan haƙƙinka ne sannan abu na biyu daga cikin haƙƙoƙin mata a kan miji shi ne ciyar da ita Allah maɗaukacin sarki ya ce da yin fitsa zo sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah da Allah shari'ar musulunci ba da san wani abu ka zauna ka tara iyali ka ce a je a yi dabara ba kullum aka ce abinci ka ce a yi dabara wannan dabara baya cikin haƙoƙin shari'ar musulunci dabara shine kai ne za ka je ka yi dabarar kai Allah ya dora ma wannan nauyin da ka dabara a kan ka yake ba an ce ka je ka auro wadda za ka zo ta rinka taimaka ma wurin a yi dabara a ciyar da kai bane a'a ka ɗauko wadda za ka iya ɗaukar nauyinta ka ciyar da ita li yunfiqu du sa'atin min sa'atihi wa man ƙudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah a wani wurin Allah ya ce alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da haka wajibi ne akan miji haƙƙin matar shi ne a ciyar da ita dole a shari'ar musulunci abu na uku shine alkaswa ko alkiswa tufatantar da ita yana daga cikin haƙƙin mata akan miji shine ya sama mata tufafi wanda za ta suturta jikinta da shi ka wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙinta kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar a cikin alƙur'ani wa alal mauludi da huris uhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da ka dole a ci fatantar da ita a ciyar da ita sannan a haƙƙi na hudu shine ba ta wurin zama wurin zama haƙƙin miji ne akan haƙƙin mata ne akan mijinta dole ne a matsayinka namiji ka samar ma mata inda za ta zauna ba wai ka samar ka je ka auro ta kawai ba ka zo kana buge-buge kuma ka ce ita za ta ɗauki nauyin kanta ko ita za ta ɗora ma kanta sai dai idan ita ta aje wannan haƙƙin ta sarayar da shi ta haƙura da shi wannan daban amma haƙƙi ne akan miji ya sama ma matar shi inda za ta zauna wanda kuma ya dace da ita askinu hunna min haifu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna aka Allah yace ku zaunar da su ku ba su wurin zama inda Allah ta hakkin su ne a ba su wurin zama sannan daga cikin haƙoƙin mata akan mijinta shine ba ta sadaki sadaki haƙƙin mata ne akan miji dole ne miji ya ba matar shi sadaki sadakin ko kafin aure ko lokacin aure ko ma bashi ne dai yana nan a matsayin haƙƙi akan shi wajibi ne sai ya biya wannan haƙƙin a matsayin shi na a matsayin shi na miji wanda ya aure ta da sharadin wannan haƙƙin wa atun nisaa sadaqatihinna nihla haka Allah ya ce. sannan abu na shi da daga cikin haƙoƙin ma, haƙoƙin mata akan mazaje shine yin adalci a tsakaninsu idan matar ba guda ɗaya ba ce wanda yana daga cikin haƙoƙin mata akan miji Allah maɗaukacin sarki ma shi yasa sa ya ce idan ba za a iya yin wannan haƙƙin ba to kada ma a yi auren fa in ta alla ta'dilu fawa'idatan aw ma malakat aymanukum in ba za ku iya sauke wannan haƙƙin ba Allah ya ce to a tsaya a guda ɗaya kawai saboda me saboda wannan haƙƙi ne mai girman gaske ba za ka auro mata ka rinka zaluntarsu su ba kana cutar da wata kana fifita wata akan wata wannan ce ta haƙƙi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya ɗora maka da aka waɗannan da wasu daga cikin haƙoƙi da yawa suna daga cikin abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora na haƙoƙin mazaje haƙoƙin mataye a kan mazajensu wanda wajibi ne su sauke wannan haƙƙin yin mijin da bai sauke waɗannan haƙoƙin ba dole a ba shi a matsayin azzalimi wanda ya saba ma Allah maɗaukacin sarki ya saɓa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da Allah ya dora mishi da ka haƙoƙin suna da yawa lokaci kuma ya riga ya ƙare ana ta bada ana ana ta bada abin nan eh, sadaka sadakan ma har ta tsaya ta ƙare da ka za mu tsaya a nan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sauke waɗannan haƙoƙi da ya dora mana ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta waɗanda suka tsayi wurin gudanar da wannan al'amari Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yi musu sakayya da gidan aljanna da zaɓo irin waɗannan mawdu'an waɗanda suka dace da irin zamani da lokacin da muke ciki Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon gyarawa wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته